To a shirin namu na ƙananan sana'o'i yau bakoncin wa muka samu. Mm-hmm. An samu Amina Salisu Idris. To ni dai da farko na fara da sana'a ta yarurruka mm. na fashon-fashon. Mm. Na komo ina sai da su sarƙa da yarin da zobunaye da abubuwan hannu alhamdulillahi ba abin da zan ce da Allah sai godiya wannan sana'a tana da albarka kuma tana da rufin asiri me yasa me ya ji hankalin ki har kika fara sana'ar yarka Eto, eh to abin da ya ji hankali na na fara sana'a saboda na tsira da mutunci na na huce wa kaina takaici idan Allah ma ya sa kana yin sana'ar wata ran zaka tsince ka a matsayin da baka yi tunani ba don komai na Allah ma mm-hmm. yana da iyaka kin ga Allah ya ce tashi in taimake ka mm. duk wanda ya nema gurin Allah Allah zai rufa mishi asiri na ga kin yi kama da ɗaliba kuma ga ki bace ta nake ba sai kin yi nema ba a'a yana da kyau neman ai karatu kuma yana da amfani kana yin wannan kana yin wannan har Allah sai ya sa a dace. To an jima da aka fara sana'a ne? Ba a jima sosai ba. Kamar shekara nawa? Shekara uku. A lokacin kina wani zango a karatu? Sannan ina secondary school. Tun secondary school kika fara sana'a? Ce ke mai zafin nema ce? <laughs> ba zafin nema ba ne. Mm. Eh to, za a ce zafin nema kuma ba za a ce zafin nema ba, me dai zuciya ne. To kuma na ga haddasa humra. eh humra ma eh gaskiya ne har da su da haka ake yadawa hmm. to su waɗannan eh, karɓa kike ki sayar ko kwasara kike yi da da farko da ya na fara yi sannan kuma ya zamanto na samu jari na nake zuwa na saro yanzu saruwa kike yi saruwa nake har su humran ko ke kike yi humra antina tana bani sai idan kika sai ki dora riba ki sayar mm, ko kuma wani zubin kawai na siyar na bata kuɗinta. ba sai na eh, ba na to wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a kuma e. eh amfanin da na samu a wannan sana'a abin da nake so na yi daidai gwargwado ina yi a cikinta shine amfanin da na samu a cikinta kamar harkar yau da gobe na rayuwa mm-hmm. haka shi har in aka ce harkan yau da gobe a dunkule kenan eh to kamar haka na kin gaba a rasa mu da biki harka na yan uwa haka to kin gani irin su transport haka nan za ka ringa taimakawa iyayenka ba sai sun ka dame su eh da ba ni ba ni ba kin ga yau da gobe sai Allah yanzu kina nufin kin dauke wa iyanki kuɗin motar makaranta a'a wata rana in an bani zan ƙara in yi ah. amfani da shi shine na. to me burin ki a wannan sana'a da kike yi burina Allah isa in samu jari mai kauri har in ziyarci ɗakin Allah. Akan sana'a nake nufi. akan yadda ake bunƙasa sana'ar taki eh buri na sana'an nan ina son Allah ubangiji isa in ringa zuwa nima ina yin sari ina rarrabawa a kasuwa irin yadda nake zuwa in saro su ma ina kai musu suna sara kenan ki siyo a waje ko kaka eh Lagos ne boda ai mm. ka fara da zuwa Lagos mm. ko in ba da sallahu a saro min tunda kin ga ba zai yiwu a ce ni an bar ni na je na yi sari ba in ba da sako a yi min sari shi nake nufi To Allah sai dai mu ce Allah ya yi da nufi ko? Amin ya rabbi na gode. To mata kalubale Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.